baki gane ɗa ba ke duniya maruɗiya ce. Duniya baki gane ɗa ba to duniya baki gangwani ba. Duniya mai ido tsakarka, don ita ba ta ganin gabanta, da tana ganin gabanta da ta san wanda za ta ɗauko to duniya ba ta gane ɗa ba. duniya mai ido ka. Yau in ta ɗauki wannan, duniya gobe sai da jefa. Goben in ta ɗauki wannan, ta shira sama. sai kaga kowa ina ta wane cewa ai na ba ka mantai, to duniya jibi sai ta jefar. Jibi in ta ɗauki wannan ta cira sama can shi take gani shi. In sai ka ji kowa ina ta taɗi lallai yauwa na ba kamata yi to duniya shi ta sai ta jefar. Oh! Duniya ba ki gane ɗa ba, duniya mai ido tsakarka, ita ba ta ganin gabanta sai dai ta laluba ta ɗauka, da tana ganin gabanta da ta san wanda za ta ɗauko ke duniya ba ki gane ɗa ba. ne duniya baki gane da ba. Duniya ba mu san gwani ba. Duniya ba mu san gwani ba, duniya babu tabbatacce. Abin cikinta to ku sani ya fafi ta girma. ku sani dai abin cikin ta duniya ya fafi ta girma wata ran in ta baka daɗi wata ran sai ta baka haushi wata ran in ta baka haushi duniya sai ta baka daɗi ke duniya ba mu san wani ba Idan kwa kana ta kama da milki, in kana ta kama da ilimi. ko kan a kama da mali, to kun ji dukiya fa. Oh, to gadonmu ne na farko, mutan da na can na farko tun zamanin da, tun tunan da farko, wallahi sun yi wannan to duniya ta gama da su fa. Kakanin kakaninmu sun yi, akwai a tashi duniya ta gama da su iyayenmu sun yi akon a tashi to duniya ta gama da su hasali yanzu mu muke yi to duniya a akon a tashi wutan wataran sai mu bar wa 'ya'ya to duniya ta gama da mu ba. Hmm. duniya mai kama da ƙwallo Ke duniya mai kama da ƙwallo, wannan Ibai wa wannan, wannan izo ya kwace, wannan Ibai ma wannan kanan wannan Ibai ma wancan. Duniya kamar shigar rawa ce, in ka taka taka kukuta sai ka bar waɗansu to ka lokacin su ya zo. duniya kar ki ba mu haushi ke duniya maruɗiya ce duniya ba mu ce abin cikinta abin cikinta abin cikinta to ku sani ya fafi da girma duniya ke duniya kar ki ba ni haushi yanzu ne in ma kire da waka ba kiɗi da waƙa kowa ina ta jina akwan a tashi yau da gobe har Allah mai gudun muta kamo mu akwan a tashi watan wataran sai mu bar wata ta to duniya ta gaba da mu hmm. duniya ita ya ce, duniya babu tabbatacce to duniya babu tabbataccen abin cikinta, ya fafi da girma. Allah da za ta yi nan shi ɗauka tabbatattu, su akwa tabbatattu. Ke duniya, ke duniya karin ki ba da haushi, to duniya ba ta san gwani ba. sai ga tara waɗansu in yi kurɗi, sai ga tara waɗansu sun yi moto, sai ga tara waɗansu ga gidaje, sai ga tara waɗansu babu komai. Duniya to akwai a tashi, akwan a tashi watan wataran kaga babu sudu, ko ko in ce kun ga babu mudu to duniya ta kama da mudu. Ke duniya kada ki ba mu haushi. Duniya mai ido tsakar kake duniya maki san gudi ba. Duniya ba ta da sabo. Duniya ba ta da sabo. Duniya ba ta gane ba to duniya ba ta san gudi ba to duniya ba ku tabbatacce. Abin cikenta babba koko ɗan ƙarami ɗan kaɗan ƙalilan to ka sani babu tabbatacce. akwai a tashi yau da gobe kariyar Allah sai ka taranta zama da mu duniya ba ta kyale kowa ba ke duniya ba ki kyale kowa ba a ita maruɗiya ce. Kar ku sake dai da duniyan nan, duniya ita maruɗiya ce, ita kayan kyale-kyale ce. Muddin, idan ta ruɗe ka, in kai kwabi to akwai a tashi to duniya ta gama da kai ba. duniya ai kamar aro ce ranmu ma aro ne mun ba ne ga Allah za mu koma wurin rasulu mun ba ne ga Allah sannan za mu koma inda Allah Allah maɗaukacin bayi wanda ba kamata yi da ba mu da sharri na duniya gaba ɗaya da ba mu da sharri na duniya gaba ɗaya a y